danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma. Turkash masana'antar Kaniyo ta rikirkice haka zalika ta jujjuye a dangane da mukamin da aka ba Abba al Almustafa ake hangen waɗansu 'yan bayan fage kuma 'yan cikin su ma masana'antar Kaniyo ɗin suna fitowa suna kalubalantar mukamin. Har ta kai ta kawo ga abin ya kasance rigima yanzu haka a cikin masana'antar Kaniyo ɗin wanda ake tunanin cewa babu ruwan kashe wannan wuta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalle hakika akwai lauje cikin naɗi a dangane da bincike bunkicen da ake akan ɗaya daga cikin jaruman kamar masana'antar kanyu ɗin wanda ake zargin an same shi da hannu dumu-dumu a dangane da illata abba almustafa a wajen manyan waɗanda suka bashi wannan mukami da baki wanda wannan mukami da aka ba abba almustafa ake ta hasashe da tunanin cewa ai shi kansa wanda yake illata abba almustafan a wajen manyan shine nan mutumin da yake da ikirarin da kuma tabbaci akan cewa shine za a bawa wannan babban kujera wanda ta zo ta kasance ba shine aka bawa wannan babban kujera ba ta mai tantancewa a cikin masana'antar kaniyo din wato sansu Lalle babu shakka wannan ya jawo cece ce yanzu haka wanda daraktoci da manyan furodososi suka shiga cikin zancen tsidin gadan-gadan wanda suke tabbatarwa da duniya irin kwalitin din abba wanda shine nan abin da yasa aka bashi wannan kujera da kuma sa a cikin tafiyar jam'iyyar NNPP wato mai alamar kayan daɗi wanda waɗansu daga gefe-gefe kuwa lalle babu shakka ba sa murna da wannan lamarin habbakin cikin nasu ya bayyana a fili akan haka kuma suma aka fito ana yakar su wanda ta kai ta kawo ga abin yana nema ya ya zama faɗan ɓangaranci a cikin masana'antar kaniyo ɗin wanda ba a taɓa yin irin sa ba sai dai mu fatan mu Allah ya dakatar iyanan sai dai fa amma fa lalle babu shakka akwai lauje cikin naɗi to kafin dai mu je mu ji me yake faruwa a dangane da waɗanda suke yin wannan kulubato da makircin hana Abba Almustafa ci gaba da tafi da kujerar tasa ta cikin kaniyo ɗin ku biyo mu da subscribe sa da ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gurar ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum. dukkanin wanda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗau mulki ya bashi to hakika fa ya ɗauka ne ya bashi domin ya riko da hannunsa idan dai an mai addu'ar haka kenan idan kuma ya sa kyakkyawar niyya da kyakkyawan ƙuduri a cikin zuciyarsa. Yayin da Abba Almustafa yake fuskantar kalubale a yanzu haka an san da cewa annabi Suleimanu da sauran annabawa waɗanda suka gudanar da mulki an san da cewa duk wanda ya gudanar da mulki zai kasance kasan annabi Suleimanu in bacin annan Muhammad sallallahu alaihi sallam wanda ake ganin wa'in waɗannan su ne waɗanda suka gudanar da mulki babba wanda kuma mulkin ya je ko ina tarihin mulkin kuma ya riske mu da sauran annabawa waɗanda suka gabata mun san da cewa dukkanin wani wanda zai kishi kuma ya koyi zai yi koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda a cikin tafi da mulkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu zalunci haka zalika akwai kalubale mai yawa wanda ya fuskanta kafin ta kai ga cimma nasarar kafa mashi kansa addinin musulunci akan haka muke hange da cewa lallai babu shakka babu abin da zai hana abba almustapha tunkarar wani kalubale da ya tunkaro shi duba da duk wata nasara tana tare da kalubale waɗannan shawarwarin waɗanda suke daga gefe-gefen masana'antar kaniyu ɗin ne irin wanda suke ikirarin bawa abba almustafan kariya a ɓangaren inda suka tabbatar da cewa yana fuskantar kalubale wanda a cikin mutanen da aka ayyana ɗaya daga cikin makiya abba almustafan ya kasance fofoto wato dai oscar ɗaya daga cikin manya manyan daraktocin fina-finai waɗanda suka gabata kuma babban furodusa a cikin masana'antar kaniyu ɗin wanda ake zargin yi da zargi babba lalle babu shakka wannan al'amari ne irin wanda ya kamata a duba ta yadda muka hango wani daraktan shi ma ya fito yana kare abba almustafa yana kuma nuna wa duniya irin bakin cikin da oscar fofotu yake da shi a cikin ransa a dangane da mukamin da aka bawa shi kansa abba almustafan wanda muka hango shi kansa daraktan wanda kuma ya dade yana al'amuransa a cikin masana'antar ta kaniwood wato dai isa alolo wanda shi kansa bai goyi bayan wannan al'amari da yake faruwa ba da sauran manya-manya manyan jaruman masana'antar Kanyewood. Masu mu na yau da kullun shi menene fatan ku a dangane da ci gaba da tafi da shi ita kanta kujerar ta Abba Almustafa a masana'antar ta Kanyewood.